Yohana Sura ta biyar Bayan haka sai Yesu ya tafi Urshalima domin idin Yahudawa. A Urshalima, kusa da ƙofar tumaki, akwai wani ruwa da ake ce da shi betesda da Yahudanci, an kuwa kewaye shi da shirayi biyar. A shirayin nan kuwa marasa lafiya da yawa sun saba kwanciya, makafi da guragu da shanyayyu. suna jira a motsa ruwan, don lokaci-lokaci wani mala'ika yakan sauko cikin ruwan ya motsa shi. Duk kuwa wanda ya fara shiga bayan an motsa ruwan, sai ya warke daga duk irin cutar da yake da ita. A nan kuwa akwai wani mutum da ya shekara talatin da takwas da rashin lafiya. Da ya ya gan shi kwance, ya kuma sani ya daɗe da wannan hali, sai ya ce masa, kana so a warkar da kai? Marar lafiyar ya amsa masa ya ce, Ya shugaba, ai ba ni da wanda zai saka ni cikin ruwan lokacin da aka motsa shi, lokacin da na doshi ruwan kuma sai wani ya riga ni shiga. Sai Yesu ya ce masa, Tashi, ka ɗauki shimfiɗarka, ka tafi. Nan take mutumin ya warke, ya ɗauki shimfiɗarsa ya yi tafiyarsa. Rannan kuwa asabar ce saboda haka yahuda suka ce da wanda aka warkar ɗin ai asabar ce bai kuwa halatta ka ɗauki shimfiɗarka ba sai amsa musu ya ce ai wanda ya warkar da ni shi ne ya ce in ɗauki shimfiɗata in tafi suka tambaye shi wanne mutum ne ya ce maka ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi wanda aka warkar ɗin kuwa bai san kowane ne ba domin Yesu ya riga ya tashi saboda taron da suke wurin. Bayan haka, Yesu ya same shi a haikali ya ce masa, Ka gafa ka warke, to ka daina yin zunubi, don kada wani abu da ya fi wannan muni ya same ka. Sai mutumin ya tafi ya gaya wa Yahudawa, Yesu ne ya warkar da shi, saboda haka Yahuda suka fara tsananta wa Yesu, don yana yin irin waɗannan abubuwa ran Asabar. Yesu kuwa ya amsa musu ya ce, Ubana yana aiki har yanzu nima ina yi. Don haka Yahuda suka ƙara nema su kashe shi, ba don ya keta asabar kaɗai ba, har ma domin ya ce Allah Ubansa ne, wato yana daidaita kansa da Allah. Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, ɗan baya iya yin komai shi kaɗai, sai abin da ya ga Uban yana yi. domin duk abin da ya ga uban yake yi, haka shi ɗan ma yake yi. Domin uban na ƙaunar ɗan, yana kuma nuna masa duk abin da shi kansa yake yi, har ma zai nuna masa ayyukan da suka fi waɗannan, domin ku yi al'ajabi. Yadda uba yake ta da matattu ya kuma raya su, haka ɗan ma yake rayar da wanda ya nufa. Uba baya hukunta kowa, sai dai ya danka dukkan hukunci ga ɗan, domin kowa ya girmama ɗan. kamar yadda ake girmama uban. Wanda baya girmama ɗan baya girmama uban da ya aiko shi kenan. Lalle hakika ina gaya maku, don mai jin magana ta, yake kuma gasgata wanda ya aiko ni, yana da rai madawwami. Ba za a yi masa hukunci ba, domin ya riga ya tsere wa mutuwa ya kai gare. Lalle hakika ina gaya muku, lokaci yana zuwa, har ma ya yi, da matattu za su ji muryar ɗan Allah. masu ji kuwa su rayu. Yadda uba kansa yake tushen rai, haka ya sa ɗan ya zama tushen rai. Ya kuma ba shi ikon zartar da hukunci, saboda shi ɗan mutum ne. Kada ku yi mamakin wannan. Domin lokaci yana zuwa da duk waɗanda suke kaburbura za su ji muryarsa, su kuma fito waɗanda suka aika nagarta su tashi, tashin rai, waɗanda suka yi rashin gaskiya kuwa su tashi, tashin hukunci ba na iya yin komai ni kadai yadda nake ji haka nake yin hukunci hukunci na kuwa na adalci ne domin ba nufin kaina nake bi ba sai dai nufin wanda ya aiko ni in na shaida kaina shaida ta ba tabbatacciya ba ce akwai wani mashaidina daban na kuwa san shaidar da yake yi a kaina tabbatacciya ce kun aika wajen ya haya. shi kuma ya shaidi gaskiya, duk da haka shaidar da na dogara da ita ba ta mutum ba ce, na dai faɗi haka ne domin ku samu ceto. Yahaya fitilla ne mai ci, mai haske kuma, kun kuwa yarda ku yi farin ciki matuƙa da haskensa ɗan lokaci kaɗan, amma shaidar da ni nake da ita ta fi ta Yahaya ƙarfi, domin ayyukan da Uba ya bani in gama, su ainihin ayyukan nan da nake yi. ai su ne ta akan cewa Uba ne ya aiko ni. Uban kuma da ya aiko ni, shi kansa ya shaide ni, ba ku taɓa jin muryarsa ba, ko ganin kamatarsa, maganarsa kuwa ba ta zauna a zuciyarku ba, domin ba ku gazgata wanda ya aiko ni ba. Kuna ta nazarin littattafai, don a tsammanin ku a cikinsu za ku samu rai madawwami, alhali kuwa su ne suke shaidata. Duk da haka, kun ƙi zuwa wurina ku samu rai, ba na karɓar girma wurin mutane, amma fa na san ku ba ku da ƙaunar Allah a zuci. Ni na zo ne da sunan Ubana, gashi ba ku karɓe ni ba, inda wani zai zo da sunan kansa shi za ku karɓa. Ta yaya za ku ba da gaskiya, ko da kuke karɓar girma a junanku, girma da yake daga Allah makaɗaici kuwa ba kwa nemansa. Kada ku zaci zan yi ƙarar ku wurin Uba. akwai mai yin ƙararku, shi ne Musa, wanda kuke dogara da shi. Da dai kun gaskata Musa, da kun gaskata ni, domin labari na ya rubuta. In ko ba ku gaskata abin da ya rubuta ba, ta yaya za ku gaskata magana ta?